Ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau mun karɓi bakoncin matashiya Zainab Abdulaziz Kaita, ɗaliba da ke karatun digiri na farko a fannin sanin sinadaran haɗa magunguna da ake ce ma pharmacy a turanci. Tana gudanar da karatunta a wata jami'a da ke ƙasashen daular larabawa. Ta yi mana bayanai da dama dangane da yadda karatunta ke gudana. Kana kuma da irin waɗansu abubuwa da takan fuskanta ta ƙara da jawo hankalin matasa 'yan uwanta mata da su mai da hankali wajen neman ilimi musamman a fanni da zai taimaka ma 'yan uwa mata a ko'ina. na Zainab kai Kaita daga Katsina yanzu ina karanta pharmacy Dubai a United Arab Emirates. Ina jiki ina na farko ina fourth year ina. Insha Allah next year zan gama. Malama Zainab za mu so mu san yadda kika yi karatunki na sakandare da kuma na firamare ma dai gaba daya. Primary school ina a Abuja na yi a makaranta Roberto Nursery Primary School. Sai secondary school ina shi kuma a to Dumai shi ma secondary school na Abuja yake kuma na karanta sciences su biology da chemistry da physics. Menene ya baki sha'awa har kika ji kina son ki karatun a sanin hada-hadan magunguna? Kawai dai Eh, farko dama shi ina yarinya ina da wata anki da ita ma likita ce yanda take taimakon mutane ya fara bani sha'awa to ni ma sai na yi decide in shiga cikin wannan industry din sannan kuma eh, ina gani a Niger idan na je pharmacy pharmacy din ba su cika kulawa da mutane ba sai dai kawai ka je ka sai magani ka fito sai na yi decide in shiga nan bangaren yadda in gani ko zan iya taimakon mutane da dinga communicate aikin da patient ina da kyau idan sun yi. Za a ga da dama mafi akasari kamar 'yan mata sukan ce karatun aikin likitanci da kuma karatun aikin mm-hmm. sanin sinadarin hada magunguna karatu ne masu wahala. A ke ya ka ɗauki wa'innan karatun? Mm-hmm. Ni to haka ne gaskiya akwai wahala amma dai ba wai mutum ba zai iya yi ba ne ba zai iya yi idan dai ya sa kan shi kuma idan kana so kuma definitely idan kai karatu za ka ga benefit ba wai kawai za ka yi wahala ne ba definitely idan kai karatu ka sa kanka daga ƙarshe za ka kula cewa duk karatun da ka yi zai amfane ka a me yake kawo wannan matsala wanda yanzu za a ga da yawa 'yan mata da sun gama karatun sakandare sai su ce ba su da sha'awar su ci gaba da karatu zuwa gaba ko digirin farko ko digiri na biyu har zuwa digirin digirgir a wannan wace irin matsala za ta haifar ga al'umma yanzu sau da yawa sai ka ga 'yan mata in sun gama sakandi sosai su ce ba za su ci gaba ba amma dai gaskiya da kai kyau sosai ka ci gaba saboda ba wani negative abu da zai iya fitowa from daily knowledge ba wani negative abu da zai iya fitowa daga rishin zuwa makaranta saboda kamar yanzu a ni a karanta maganin da nake yi matan da mamali suka je suka ci gaba da makaranta it is very easy for likitoci to yi communicating da su it is very easy for them kamar idan zaka ba su wani magani inda yake dan da wahalan sha za ka ga wanda suka yi karatu za su ci gane abin da kake gaya musu zai ta amfani su sannan kuma ma mata in ma suka ci gaba da karatun su za su zo su lura cewa zai taimaka ma. ma yaran su in the future zai tallake su kuma cikin auren da za su yi da cikin everyday opportunities in su saboda mata da yawa ma idan ba su gama makaranta ba sai su zo su kasa su ta wahala aiki sai ba za su iya dependent a su ba saboda haka ina encouraging mata su ci gaba da karatu don su iya supporting kansu in the future